Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci to zamu ci gaba da karanta muku littafin su ne sarari yana fita ya tafi ɗakin baby a hankali ya buɗe ɗakin ya shiga wani irin rikitaccen ƙamshi ya ziyarci hancinsa Bai da ƙofar ya yi kulle sannan ya zira ɗaya daga cikin makullan ƙofar ɗakin ya saka cikin aljihun kayan barcin shi ya tsaya kallon ɗakin wasu turaruka ya gani sun fi kala hamsin cikin wasu ƙananun kwalabe kan biron ta ya kalla wani kofi ya gani an sha wani abu da shi an rage saura a hankali ya taka ya je gaban biron ya ɗauki kofin yana kallon cikinta gani ya yi magani ne aka haɗa da madara kafin ya ɗaga ya ɗaga ya kai bakinsa kofin ya ɗaga ya kai bakinsa wani irin ɗaci ya ji aikam nan take ya tsartar da shi ajiye kofin yayi juya yana kallon ta sai bacci take sange take daga ɗan gajeren rigan bacci daga cikin daga cikin ta saka daga ciki ta saka bushot ba tare ba ta rufe gashin kanta ba net ba ta rufe gashin kanta da net ba duk ya baje kan gado ba ta rufe jikinta ba blanket ba ta rufe jikinta da blanket ba ta baje sai baccin ta take ɗan takawa yayi kusa da ita ya zauna bakin gidan nan ya kara jin wani kamshi mai daɗi kan gadon ya hau tare da matsawa kusa da ita hancin shi kai kan nata nan ma ƙamshi ne kwance bisa kanta kaman ta wanke gashin kanta da turare fuskar ta ya kalla tare da zare da zarazaran gidan idan ta zuwa dan ƙaramin bakin da sai ya ga kamar tana murmushi ƙara matsawa dab ta ita yayi yana shakan kamshin ta mai rikita kwakwalwar mutum sai ta bakin ta ya kai bakin sa yana shakan numfashinta ai kam nan take ya hada bakin su waje daya yana saukin din bakin shi in a first passionate way Baby cikin bacci ta ji tsigin jikin tana tashi at the same time tana jin wani irin baki mai taushi kamar nata fara kisan din shi ita ma ta fara yi tana shige mashi jiki don ita a tunanin ta wet dream ne shi ma aslam rikicewa ya yi don yadda take bankara bashi kirjinta suna haɗewa da nashi ci gaba da kisin ɗinta ya yi tare da shigar da hannunsa cikin riganta wani irin taushi ta ji wanda bai taɓa wanda tunanin ana samun mai irin shi ba gungun da ya shafa zuwa cikin dajen zuwa bub ɗinta mamaki ne ya kama shi don shi a tunaninsa ya ga bub ɗinta da taushi tun da ta haihu amma sai ya ji shi hannuwansa biyu ya kama ya kama ɗinsa da su yana wasa da su baby ƙara riƙe shi ta yi daman shi ya san tun da tana yarinya bab ɗinta su ne wake point ɗinta wasa kawai yake da su ita kuma baby ta ɗaga ta dage sai sokin ɗin lips ɗinsa take ƙoƙarin cire bakinsa yake don ya maida kan nafil ɗinta amma ta zuƙe mashi baki ya kasa cirewa ci gaba da wasa da lafiyar ɗinta ya yi baby sai faman ƙara maganin shi take kawai da ƙyar ya cire bakinsa daga cikin nata ya fara sokin ɗin lafiyar ɗinta nan fa baby ta fara morning tana cewa yaya buɗe idanuwan shi a hankali yana kallon ta don shi a tunanin shi a tunanin shi ta tashi amma still sai ya ga idanuwan ta rufe suke nan fa ya ci gaba da sokin ɗinta ji yayi ta ƙara cewa yaya please ina buƙatar ka hannun shi da ke kan lafiyar ɗinta ya cire ya fara turawa cikin pump shot ɗinta Yatsa ya fara ƙoƙarin turawa cikinta, amma abin mamaki way kallon mamaki ya fara mata a daidai lokacin da ita ma ta buɗe ta duka idanuwanta ta yi waje da su tare da ban kaɗe shi da duka ƙarfinta nan ya fadi ƙasa gadon tare da buga kai da Charles amma sai ya ci sa'a kan shi bai fashe ba. Duk da ya ji zafi amma hakan bai hana shi miƙewa ba, don Baby ƙoƙarin tashi ta yi da shiga bathroom amma da sauri ya kama ta tare da wulla ta kan gadon wani irin ihu ta saki tare da kiran Baba Asma'u. ƙarawa gadon yayi yana ƙoƙarin rike mata hannuwanta duk ta bashi da ƙwari saboda rashin cin abinci amma hakan bai hana shi ƙarfin riƙe ta ba. hawaye ne suka fara zubowa daga idon idonta yayi don Allah na rike ka kar ka ƙara illata ni fuskar shi ɗaure ko kaɗan babu alaman wasa ba illa ta ki zan yi ba ke kika ce in taimake ki so ki ɗauki duk abin da zan yi miki a matsayin taimako mara cire mata riga ya yi ta fiske hannunta daga rikon da ya yi mata ta rike ɗan rigar baccinta gam yayi don son annabin rahama kar ka yi min haka ta faɗa tana kuka kallon ta ya iya bauchi yar bauta na ya ce kwanaki hudu da suka wuce har ƙasan da kwanta ina roƙon ki ki yafe min kika ce ko mutuwa zan yi bai dame ki ba to ni ma yau ko mutuwa za ki bai dame ni ba yana kyawa na ya fizge gigan jikinta da ƙarfi na ɗin da suka bayyana da sauri ta rufe su da hannuwanta tana sake kiran abba tana sake kiran baba asma amma suna can suna nishari da bar wahalar da kanki don kar wahala ta zamo maki biyu don yau mai kwatanki daga hannu na sai Allah kuka ta fara yi sosai tana ta yayi don Allah ka yi haƙuri wallahi ko me kake so zan yi amma don Allah kar ka yi min haka murmushi ne murmushin karfin hali ne yayi yana kokarin cire mata bumshop ɗinta da ke jikinta nima ai na ce maki ko me kike so a duniyar nan zan yi miki amma kika ce sai sadiq ni baki so na sakin ta yayi da sauri ya koma ƙasa ya fara cire kayan baccin jikinsa nan fa kukan baby ya ƙaru hannunta ɗaya ta fara yarfewa kos bayan hannunta ɗayan hannunta na riƙe na rufe da bub ɗinta cire kayansa yayi ya tsaya daga shi sai buran da sauri baby ta ɗauke kanta ken look at me ya umarce ta amma bata ɗaga bata ɗago ba balle ta kalle shi ke dan ubanki look at me ya daka mata tsawa aikan da sauti ta dago ta kalle shi sannan ya ce ki kalle ni da kyau menene abin ki a jikina ya tambaye ta amma bata bashi amsa ba ai sai ki kalle ni ki gaya min abin ki a jikina da har zaki zabi sadiq a kaina ya sake daka mata da sauri ai nan take ta tuna George ta tuna din shi tana kuka abin ai kam nan take ta nuna joystick din shi nan nan tana kuka abin har dariya ya bashi wato manhood ɗina ne abin ki a jikina to shi sadiq ba shi da shi ne anyway bari in bar wasting time din in hau aiki yana gama magana ya hau kan gidan tana ƙara bolum ɗin kukanta hoyo na shiga uku don allah ya yi kai ka ƙara yi min haka wallahi ina iya mutuwa kina 14 ma baki mutu ba sai yanzu da kike 19 bari ma in tambaye ki me yasa group ɗinki suke haka alhalin kin shayar da sultan duk da tana cikin kuka hakan bai hana ta kula mashi harara ba ni ban shayar da shi ba almarai ya sha shiru ya yi sannan yana sake nuna ta yana cewa nan fa shiru tai ta nuna duk duniya kamar aslam ya fi duk maza iskanci da rashin kunya Shiru ce tana tunanin duk duniya gaban Aslam ya fi dukkan maza iskanci da rashin kunya. Baki ji na nan fa, na ji shi a tsoke. <laughs> da sauri ta ce stitin momi ta sa aka yi min dariyar mugunta ya yi. Kisa kika kike cewa sai Sadiq don kin san cewa da ƙyar ya gane ko? To yau kace-kace zan yi miki yanda yana auren ki washe gari zai sake ki, ni kuma lokacin ko kallo baki ishe ni ba. Fara cire mata shot ɗin yayi ita kuma tana kuka tana cewa dan Allah ka yi haƙuri na fasa auren sadiq kai zan aura dakatawa yana dariya me kike me kika mai da ni dan yaro ko da sauri ta girgiza kanta wallahi ba ƙarya nake ba da gaske nake na haƙura da sadiq kai zan aura please kar ka ƙara rafin ɗina dan sakin gwandon ya yi ita kuma ta yi saurin maida ta kugunta kallon ta yana cewa da gaske kike ko you are pulling my leg seriously kallon ta ya dambe za ki gaya wa dadi da momi shiru ta yi tana goge hawayenta sannan ta ce zan gaya musu kai zan aura saboda halin da kake ciki in ki min karya mai zan yi miki da sauri ta ce kirmi girgiza kan shi sannan ya ce ba zan kashe ki ba amma zan yi miki abin da sai sai kin mutu sai kin mutu ba za ki kara sha'awar wani da namiji ba kin yarda da sauri ta gyaɗa mashi kai na yarda yaushe za ki gaya wa dadi da momi gobe wurin breakfast kallon ta yake don ganin gaskiyanta fuskan ta ya nuna da gaske take amma aslam ya san cewa raina mashi wayo kawai take amma sai ya tsinci kanshi da biye mata sitil hannunta na kan bub ɗinta ta yi ƙoƙarin miƙewa da sauri ya fisgo ta ta faɗa jikinsa nan take bub ɗinta suka shafi sa ɗaukowa ya yi da kansa yana kallon cikin idonta cikin murya kamar mai raɗa ce ina zaki muryanta na rawa ta ce yaya riga zan saka Ban gaji da ganinki a haka ba. Sabon kuka ta fara don ganin canjin yanayin shi yayi don Allah ka yi haƙuri ka bari in saka kayana please. shi kan banda book ɗinta babu abin da yake kallo da sauri ta ƙara rufe su da hannunta amma sai ya riƙe hannuwanta baby please I'm honey ki min irin taimakon da kike yi min a da fara girgiza kai baby ta yi tana kuka Yaya don Allah ka yi haƙuri wallahi babu kyau kamar bai ji ta bai ci gaba da cewa sabon salo zan koya miki yau sokin ɗina zaki ya faɗa yana kalle mata ido ɗaya kuka sosai baby take amma ko a jikinsa haka ya ji gwalgwala ta har ya samu natsuwa kuma dan bugunta ya sakar mata kazanta cikin baki amai baby ta kama yi ta kwana yi shi kan ko a jikinsa ɗakinsa ya koma ya yi barci shi mai daɗi har mafarki yayi ya auri baby ismail na gama waya da aslam ya ɗauki motar sai ya tafi gidan dadin shi dadi london mamakin ganin sa ya don bai dade da barin gidan ba ismail hob babu matsala dan baki daɗe da barin nan ba dadi london ya faɗa yana yana linka jaridan Los Angeles Times da ke hannunsa, Ismailu ya samu ya zauna sani ya ce dadi wani abu ya maido ni kallonsa dadi ya yi. What is the problem? Dadi ɗazun na kira Aslam yake bani wani labari mara daɗi. Dadi mai da hankalin shi duk ta yayi kan Ismail wani labari kenan. Gyara zama Ismail ya yi sannan ya ce ɗazun Aslam yake gaya min yana son bebi amma ta ce ba ta son shi wani take so. Wallahi dadi kar ka so ka ji Maryam Aslam Ganin ban tausayi ce min yayi ciwon zuciya ya kama shi amma ayuba bai san aslam na son bebi ba ni ma tambayin da na yi wa aslam kenan amma yace ce dadin shi ya sani don har roƙon bebi ya yi ta aure aslam amma don rashin kunya ta ki don rashin kunya what rubbish anya maganar ka gaskiya ce don na san ayuba ba shi da ɗaukan love of respect wallahi dadi gaskiya na faɗa maka don ni yanzu tunani aslam kawai nake kamar ina so kamar in sa shi ya dawo doctor ya duba shi kai ya sami matsala babin maganar ismail ladin london yake don shi abin yana bashi mamaki don shi har yanzu bai yarda da maganar ismail ba don shi ya san halin ayuba dadin aslam kenan amma har yanzu ban yarda da cewa ayuba zai nemi abin zai nemi zaɓin aisha kafin ya aurar da ita ga wanda ya so ba I'm telling you the truth. Shiru suka yi for a while sannan Ismail ci gaba da cewa dadi yanzu me abin ki don ni ban ganin ya kamata a bar baby of yesterday ta yi abin da ta ga dama. Ta yi abin da ta ga dama ba. Don't worry I know what to do. Zan kira shi Ayuba, zan kira shi Ayuba in ji abin da ke faruwa o zan bari in na je conference da za a yi a Lagos sai in wuce Kano. To dadi Allah ya kai mu. sannan Ismail ya wuce kafin wayewar garin fuskan bebi ya faɗa saboda amai da ta kwana yi har Allah Allah bebi take lokacin breakfast yayi around nine bebi ta sauka breakfast a lokacin dadi da momi tare da sultan suna zaune suna jiran ta aslam kam around nine shi ma ya shirya cikin wasu hijamas ya tafi dani area don jin abin da baby za ta ce baby na isowa shi ma aslam yana isowa da gudu sultan yana yi mishi oyoyo ita ma momi farin ciki ta yi don rabon da aslam ya fito breakfast har ta mance baby zama ta yi bata kalle shi ba shi kuma zama ya yi kujeran da ke kallon na baby dukan su yasawa suka yi sai lokacin momi ta lura da yadda fuskan baby ya faɗa Habiti me yasa meki momi ta tambaye ta shi ma Aslam mai da hankalin shi kanta yayi. Don jin abin da za ta ce babu komai momi, ya zaki ce babu komai alhalin ga fuskan gidan ya fada kuma idanuwan sun yi ja. Dadi ya tambaye ta babu alama wasan a sa Baby sun fiyar da kanta ta kasa ta yi sannan ta ce amai nake yi tun da daddare subhanallahi shine baki faɗa ba. Mami ta tambaye ta. Ai yanzu da sauki mami cikin faɗa dadi ya ce amma da aka tambaye ki cewa kika yi babu komai. I'm sorry da daddy yanzu na ji sauki shiru suka yi baby ta yi sabin ɗin abinci aslam sai binta yake da ido bayan ta gama ta zauna ta ɗan ɗaga ido suka yi ido huɗu da aslam ya kashe mata ido ɗaya da sauri ta ɗauke kanta tare da murguɗa mashi baki kallon momi ta yi kallon momi baby ta yi sannan ta ce momi please ina neman wata alfarma serious look momi ta yi mata sannan ta ce anything for you momi ta amsa mata momi ina son sai dai shiru ta ɗaga kai ta kalli aslam tare da watsa mashi dati look shi kuma jiran abin da baby za ta ce kawai yake baby ta ci gaba da cewa please mommy ina son hajiya ummi ta komo ɗaki na Baƙin ciki kamar ya kashe aslam wannan ai ba komai bane ba in kin ga for breakfast ki je ki gaya mata ta koma ta momi ta amsa mata murmushi kawai ta yi tana kallon aslam gidan sama ya haɗe da na ƙasa wani irin mugun kallo mai nufin zan kama ke yi ba ta ita kuma yake ba ta ita kuma ta ɓi mashi baki ta alaman ba za ka kama ni ba a fusace ko abincin bai ci ba ya tafi sa. wato ni baby za ta raina wa wayo ko ni aslam ta maida mate ɗinta kwafa kawai yayi ya kwanta bai daɗe ba bai daɗe da kwanciya ba wayansa ya fara ringin yana dubawa sai ya ga ismail ne da sauri ya ɗaga wayan ya faɗa kasa ƙasa cikin muryar marasa lafiya lilbir why isha boys Ismail ya tambaye shi cikin kulawa dan Aslam ya fara fashe ya kara fashe mashi da kuka yana cewa yaya wallahi mutuwa zan yi baby za ta yi sanadin mutuwa ta kai stop saying that Ismail ya katse shi sane ya ce ya ci gaba da cewa na yi wa dadi magana kuma ya ce zai zo Najeriya nan an tunanin zan biyo shi wani daɗi aslam ya ji at the same time yana tsoron kada dadi ɗinsa ya bawa dadin london labarin dalilin da yasa baby ta tsane shi don wallahi ya san dadin london na iya sa bodyguard ɗinsa su balla shi cikin ƙarfin hali ya ce ya yaushe za ku zo ban sani ba tukunna but i will let you know okay i thank you komai sweetheart ba komai sweet brother haka suka ɗan taɓa hira kafin shi sallama kwantawa yayi yana tunanin abubuwan da suka faru tsakanin shi da bibi jiya a i now am a bastard but i'm really bad over oh, ban iya controlling ɗin kaina in dai ina kusa da ke hawaye ne suka fara zubo mashi baby why don't you some someone like kin fi cancanta da wanda ya fi ni Kuka yi ci gaba da yi yana surutai kamar mara hankali da sauri ya goge hawayensa yana cewa baby ke wace na san ki ciki da waje so nobody deserve you kamar ni. A ranar bayan ya dawo daga masjid da kamar minti goma motarsa duk ya shigo gidan yana kallonsa cikin windo har ya shiga ciki kamar ya haɗi zuciya ya mutu don bakin ciki. Bayan few minutes suka fito da baby ɗan zuciyarsa na bugawa da ƙarfi kamar za ta buɗe. ƙirjinsa ta fito hannu ya fara bugawa ga bango kamar zai fasa bangon amma still zuciyarsa bai babbar bugawa ba ai kamar an bankaɗo shi ya buɗe kofar falon sai fito a fusace na su baby da sauri ta miƙe ta koma bayan dai aslam ko kallon baby ko kallon baby bai yi bai nufi sadiq gadan gadan kamar an aiko shi shi kuma sadiq kin ɗaga kan shi don kada su haɗa ido da shi yana zuwa gaban Sadiq ya sha kuma gaban rigarsa yana cewa uban ya kawo ka gidan nan baby na ganin haka sai ta yi cikin falo da gudu tana kuka a the same time tana kiran moni da dadi wani irin murmushin ban haushi sadiq yana cewa aslam ka sakar min riga yana faɗin haka aslam ya ƙara shaƙe mishi wuya ba zan saki ba so nawa nake gaya maka ka rabu da bebi dan dariya su rigayi duk da yana jin zafin inda aslam ke shaƙe mashi aslam yau you don't want to see the best mb ka bar ganin ina ɗaga maka wallahi darajan bebi kake ci ka sakar min riga loser ai bai karasa magana ba aslam ya ɗauke shi da naushi shi ma sadiq barin aslam ya yi nan fake nan faɗa ya kaure ya kaure tsakanin su doshin aslam kawai sadiq yake shi ma aslam bai raga mashi ba amma sadiq ya fi dukan aslam da gudu masu gadi suka taho su raba fada amma suka kasa raba su kofan falo aka buɗe falon da gudu dadi ya taho momi na biye da shi sai bebi da ke kuka kamar ranta zai fita da ƙarfi dadi ya rike aslab ya maida shi gefe amma still kokarin komawa wurin sadiq yake abinka da mai zuciya cikin sauri momi ta ƙara sauran aslam ta ɗauke shi da wani mugun mari amma kamar ba shi aka mara ba yana cewa ni ni kake kira lura ka san abin da ke tsakanina da baby to bari ka ji aisi da sauri dadi ya ƙara ɗauke shi da mari tare da ja shi kwalar riga ya bar wajen da shi wani irin bugun kallo aslam ya yi wa bebi da suka zo wucewa ta wajenta da sauri ta koma wajen sadiq da gefen baki shi ke fidda jini sadiq kallon bebi ya yi da idanuwansa da suka yi jaye ce mata i'm going zan kira ki bai jira amsanta ba ya bar wajen ita kan bebi banda kuka babu abin da take momi bayan da aslam ta bi momi bayan aslam ta bi direct falon aslam da ya shiga da bayan dadi ta bi inda ya shigar da shi falo tare da warga shi kasan ɗakin mikewa zaune ya yi tare da haɗa kansa da gwiwa yana kuka asalin wato ba ka son jin magana ta ko dan ka raina da shi ne za ka yi faɗa cikin gidana to wallahi in baka shiga hankalinka ba zan kora ka daga gidan nan dadi ya faɗa a fusace cikin kuka aslam ya ɗaga kansa yana cewa ka kore ni ya fi min sauƙi da in zauna ciki a cikin gidan nan wallahi dadi ka kore ni dan ba zan iya zama cikin gidan nan ku aurar da baby ga wani ba ni dai kawai ka short of mommy ta daka mishi tsawa sannan dadi ya ce ai in na kore ka na yi maka gata kana nan gidan kuma a gaban ka zan aurar da baby in ya so ka haɗiye zuciya ka mutu ka san wannan ya zama punishment a gare ka ƙara haɗa kai da gwiwaye yana kuka sosai momi ta ce kuma ban yarda ka sake shiga harkan baby da sadiq ba aslam daga kansa yayi wallahi momi sai dai ku kashe ni don in sadiq ya kara shigowa gidan nan ko ni ko shi a fusace momi ta ce haka dai ka ce ko daga yau in har ka shiga tsakanin harkan baby ko sadiq ban yafe maka ba expect in abin arziki ne tana kaiwa dan ta fice dadi shi ko kallon sake kallon aslan ya sannan ya ce sakaran banza sakaran wofi aslan kuka kawai yake saboda furucin momi don shi kadai ya san irin tanadin da ya yi wa sadiq momi na fita ta daga bebi zaune gaban balkoni tana kuka don tsoro ne cike da zuciyarta babu kamar in ta tuna irin kallon da ya yi mata momi wurin bebi ta kara sa tamkar ta wikar da ita stop crying kinji cikin kuka bebi ta ce momi tsoro nake ji girgiza mata kai momi ta yi ki bar jin tsoro babu abin da zai faru sai alkhairi cikin kuka baby ta ce wallahi momi bi na zai yi surprise ne kwance kan fuskan momi me kike nufi momi bi na zai yi ya zalunce ni what daman yana bin ki ɗakin ki cikin kuka baby ta gyaɗa wa momi kai wani abu ne wani abu yake miki momi ta sake tambayar ta baby baby ta ce ba ta ce komai ba sai kuka kawai take a fusata momi ta ce subhanallahi shine shine bai gaya min ba a fusace gobe ta juya ta kama hanyar sadin aslam da ta sawa wurin bebi yayi ya rike mata hannu suka shiga cikin falo aslam kam har lokacin bai bar kuka ba kokarin miƙewa yayi sosai sai momi ta buɗe kofar ta shigo a fusace sai da ta yi mashi kwakwaran mari uku sannan ta fara cewa ashe daman tarbiyyar da ka ɗauko kenan duk abin kunyan da yi bai sa ka kayi hankali ba cek din shi ya rike ya fara wa sabon kukan momi me na yi kuma ya faɗa yana kuka uban me uban me ne baka yi ba A ce don rashin tsoron allah har yanzu baka daina shiga ɗakin baby ba shiru ya yana kuka sannan ya yi ƙarfin halin cewa baby i'm so keep short ba da haƙurin ka bashi da amfani Allah ya san ba irin tarbiyyar da na baka ba kenan kuka aslam ya fara yi sosai yana nadama don Allah ki yafe mu wallahi ba zan ƙara tallahi min shiru banza kawai wallahi ilimin addinin ka da na boko ba su yi maka amfani ba kuma ka kalle ni da kyau daga yau kar ka ƙara shiga min falo kuma in ka shiga ba da sani na ba ban yafe ba har sai an yi auren bebi kwantawa aslam ya yi a ƙasa ya riƙe kafan momi yana kuka yana ta momi i'm so sorry please forgive me wallahi ba zan ƙara ba take mashi hannun momi ta yi don ubanka kada ka dai ji abin da na gaya maka don't stop your filthy like into my apartment banza mazinaci ƙara dan da kafan momi yayi kana yana kuka wallahi momi ban yi mata komai ba na rantse da wanda ture shi momi ta yi da karfi ya kara faɗuwa kasa momi ta fice daga falon shi kuma ya hanyar ya yi kwance nan ƙasa yana kuka tun daga wannan rana aslan ya shiga wani irin yanayi mai wuyar fassara yanzu kusan kwana goma da yin haka aslan ya rame ya yi baƙi kamar ba shi ba Dan yanzu ya fi shiga halin wahala cosmos da ke rarrashin shi ta ta juya mashi baya tun ranar sai dai a jira mashi abincin shi kan ɗan dining table ɗin da ke falansa kuma yanda aka kawo shi haka ake maida shi baya cin abincin amma babu wanda ya damu da shi Kalli a rarrashe shi ta abinci tun ranar bai ƙara saka momi ko bebi a ido ba kuma cikin kwanaki goma yana iya ƙirga sau nawa ya ci abinci Baby kam yanzu mafata ba ta da matsalar komai sai gyara ta kawai ake gashi yanzu ta iya gashi yanzu ta iya abinci kala goma don tana da kokarin rike abu yanzu har da ita ake dafa lunch da dina a gidan wani lokacin tada ta take don ta haɗa musu breakfast kuma ba laifi <sighs> tun ranar sadiq bai ƙara zuwa gidan ba don iyayensu sun hana shi zuwa yanzu sai dai su yi video call da social media communication kam tana missing ɗinta amma Monkam tana missing ɗanta amma Chastity Hibson Mana yau yana kwance a 5 pm wani irin ciwon zuciya wani irin ciwo zuciyarsa take mashi kamar zai mutu ƙoƙarin miƙewa ya amma sai ya kasa ji yana yana ganin double duk yanda ya so ya tashi sai ya kasa da ƙyar ya ɗauki wayarsa ya yi dialing number momi amma sai ta yi ta ringin ba ta ɗauka ba ƙara kiran ta yi amma no response da ƙyar ya iya kiran number dadi shi ma still bai ɗauka ba wayan ya fara sutsewa daga hannunsa at the same time idanuwan shi na rufewa a hankali duk wanda ya so barin idanuwan shi duk yanda ya so barin sa shi buɗe kasawa ya da ƙyar ya ɗauki hannunsa ya ɗora kan ƙirjinsa yana dannawa don tsananin azaba a ɓangaren momi tana sauni a bedroom ta. sultan na zaune kusa da ita yana ganin gida dadi ne ya fito daga toilet ɗin momi momi kallon shi ta yi diya an kira wayarka ta faɗa bashi don ita ba ta fikin ɗin wayar shi oke kawai gida ya ce ya ɗauki wayar yana dubawa aslam ne ko me ya faɗa yana dalin lambar aslam amma bai ɗaga ba ƙara kiran ya yi amma still bai ɗauka ba kallon dadi kallon momi dadi yayi aslam ya bani miss call kuma ina kiran kiransa baya ɗauka dama momi kallon dadi take tun da ya fara kiran aslam don jin abin da zai ce dad na cewa baya fikin numban ta ya fara faduwa ko dai ka dubo shi ko lafiya Bobby ta faɗa mashi haka dad bai ce komai ba ya fita hannunsa rike da wayarsa sallama dadi yi a falon aslan amma sai ya ji shiru sallama ya sake yana kiran aslan amma still shiru shiga falon ya yana kalle kalle amma bai shi a falo ba aslan ne yana jin dadi amma bai iya amsa mashi ba sai ni shi kawai yake hannunsa dafe da kirjin shi dad juyowa yayi da niyyar fita don a tunaninsa aslan fita ya yi har ya kai bakin kofa sai ya hangi motar aslam tsaye ƙara komawa falon ya yi sai ya fara jin kamar nishin mutum ƙara saurarawa ya yi don jin inda nishin ke fitowa don ɗakunan bacci uku ne da akwai wurin takawa dadi ya yi kusa da na tsakiyar ai sai nishin ya ƙara ƙarfi da gudu dadi ya ƙarasa cikin bedroom ɗin sai ga aslam kwance idanuwansa rufe hannuwansa riƙe da ƙirjinsa sai nishi yake hawa yana zuba daga gefen idonsa aslam aslam dadi ke kiransa tare da karasawa wurin shi amma bai iya amsawa me ke damun ka aslam dadi ya faɗa yana jijjiga shi kana jin muryan dadi ya kasa yana cikin tension aslam bai iya magana da ƙyar ya ɗaga hannunsa ya nuna wa dadi kirjinsa dadi cikin sauri ya ɗauki wayarsa ya kira doctor ya sanar da shi halin da ake ciki Bayan ya kashe wayar ya kira Bomi ya sanar da ita dadi shi ma daba kirjin Aslam ya yi sai ya ji hardinsa na bugawa da sauri nan ba hankalin dadi ya tashi don ya san ma'anar hakan da kyar Aslam ya buɗe baki ya fara cewa dad I'm so don't say anything save your strength. Dokta yana dan tafi dadi hannun Aslam ɗaya ya riƙe ɗaya hannun shi kuma kan ƙirjinsa Momi na gama wayar da dadi da sauri dan kwalinta ta yi waje shi ma sultan sakin wayar hannu sayayye bayan momi. Momi sauri sauri gudu gudu take ta iso falo nan suka ci karo da baby da ke fitowa daga cikin kicin. Momi lafiya ina zaki baby ta jero mata tambayoyi Aslam ne bashi da lafiya. Momi ta amsa mata tana ta nufan hanyar fita baby dan taba baki ce alama ko a jikinta. Ta koma kicin abinta momi da bedroom din Aslam ta nufa ta hango yadda ya koma ta fashe da kuka zuciyarta cike da tausayin shi daga gaban goshin gaban gadon shi ta zauna tana kuka shi ma sultan ganin momi na kuka shi ya fara kuka aslam na jin kukan momi amma ya kasa buɗe muryar sa ƙasa ƙasa ya ce mom ki yafe ba na ce ka bar magana ba dari ya katse shi kukan momi karuwa ya yi da ta ji yadda aslam ke magana cikin kuka momi ta ce sweetheart What is wrong with you still ya nuna wa momi karfe shida da minti talatin. Dokta ya iso gidan bayan yayin duba-duben da ya ya gano cewa Aslam na fama da ulcer hawan jini da ciwon zuciya. Nan ba hankalin momi da dadi ya tashi momi kuka kawai take kamar an ce Aslam mutuwa zai yi. Dokta ya rubuta mishi allurai da magunguna dadi da kansa ya tafi siyan magani yana kan hanya. wayansa ya fara ringin yana dubawa ya ga Nigerian number dadi London Fikin ya yi da yin sallama amsawa dadin London ya yi sannan Dad ya ce yaya kana kana Najeriya kenan eh ina Lagos tun shekaran jiya amma gobe zan iso Kano yayi shine san yanzu kake gaya min kar ka yi fushi commitment dai suka yi min yawa me ke damun ka na ji muryan ka down shiru dadi yi sai da dadin London ya sake tambayarsa sannan ya sanar da shi aslam ne ba shi da lafiya ya kuma gaya mishi abin da doctor ya faɗa don fa hankalin Ismail da ke zaune kusa da dadin shi ya tashi nan ya fara kiran numban aslam yana ringin amma bai ɗagawa bayan dadi ya dawo aka sawa aslam karin ruwa da allurai cikinta kafin dokta ya tafi sai da ya jaddada musu su bawa wa aslam kulawa ta musamman Baby na zaune kan dainin ita kadai har karfe tara babu alamun dadi da momi nan ta ji ya yayi sanyi. Bigewa ta ta fita waje. Taibin Aslam ta tafi a falon ta tsaya ta yi sallama momi ta amsa mata daga bedroom tsayawa ta yi. bata shiga ciki ba har sai da momi ta ce ta shigo ciki a hankali ta taka ta shiga bedroom din gabanta yana faɗuwa tana shiga ta ga aslam kwance ana yi mashi karin ruwa duk ya canza kara mishi kwara mashi ido ta yi bata ankara ba ta ji hawa yana zubo mata Ta bar mu dakata sai Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya bi sallah